Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Hadiza kyari ce ta da tare da Baba Makeri sauran abokan aiki muke kama ku wannan shiri a yau Alhamis 23 ga watan Fabrairu na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baba da kanan labarai. To Hadiza jiya Laraba ministan harkokin wajen Ukraine ya yi kira ga kasashen duniya da su kasance tare da kasarsa a yakin kusan shekara guda da Rasha ke yi da ita. a jiya laraban kuma majalisun dokokin rasha guda biyu sun amince da matakin shugaba vladimir putin na janye moscow daga yarjejeniyar makaman nukuliya ta shekarar goma tsakanin rasha da amurka domin kalubalantar kasashen yammacin duniya da ke taimakawa ukraine kana gwamnatin kasar canada ta kara jaddada kudirinta na yin aiki kafada da kafada da najeriya don tunkarar matsalar safarar mutane da kuma yin kaura ba bisa ka'ida ba labaran kenan. A babin rahotanninmu za a ji cewa a wurin taron Majalisar Tsaro ta Najeriya masu ruwa da tsaki a harkokin tsaro na Najeriya sun tabbatar wa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari cewa a shirye suke su tabbatar da tsaro a lokacin zaben Najeriya. A ci gaba da kawo muku rahotanni na musamman kan wannan zaɓe da ake shirin yi a wannan ƙarshen mako. A yau za mu haska fitilar mu ne kan jihar Taraba. kamar kowace rana mai kamar ta yau alheri za ta shigo da shirinta na domin iyali amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri a jiya laraba ministan harkokin wajen kasar ukraine ya yi kira ga kasashen duniya da su kasance tare da kasarsa a yakin kusan shekara guda da rasha ke yi da ita bayan shekara guda da fuskantar kalubaloli ukraine na nan daram tana kare kanta daga abokiyar gaba mai karfi kuma ina kira gare ku a daidai wannan lokaci mawuyaci da a kawo mana dauki a haɗa kai a goya mana baya dimitro kuleba yana faɗawa babban taron gaggawa na majalisar ɗinkin duniya domin tuna zagayowar shekara da mamayar da rasha ta kai mata wannan ne lokaci da ya kamata ku tabbatar da kuna tare da yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya babban taron da zai yi nazari a kan yiwuwar amincewa da daftarin da ukraine ta gabatar na gaggawa domin duba hanyar da ta dace da samun zaman lafiya mai dorewa bisa sharuɗan yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniyar. a hali da ake ci kuma a jiya laraba majalisar dokokin rasha guda biyu sun amince da matakin da shugaba vladimir putin ya dauka na janye moscow daga yarjejeniyar makaman nukuliyar ta shekara 2010 da ke tsakanin rasha da amurka domin kalubalantar kawancin kasashen yamma da amurka ke jagoranta wurin baiwa ukraine makamai domin kare ta daga mamayar da rasha ta kai mata tsawon shekara guda Putin ya sanar da dakatar da Rasha daga yarjejeniyar nukuliya ta karshe da ta rage tsakanin Amurka da Rasha ne yayin jawabin da yake yi akan hali da ƙasa ke ciki a ranar Talata. Yarjejeniyar da ke karewa a shekarar 2026 ta takaita wa ƙasashen biyu damar mallakan makaman nukuliya 1,550. da yake jawabi a wasau babban birnin kasar poland inda yake ganawa da shugabannin kasashen nato da ke yammacin turai da ke kusa da rasha shugaban amurka joe biden ya kira janye rasha daga yarjejeniyar nukuliyar da babban kuskure labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc gwamnatin kasar canada ta kara jaddada kudurinta na yin aiki kafada da kafada da najeriya don kara tunkarar matsalar safarar mutane da kuma yin kaura ba bisa ka'ida ba jakadan kasar canada a najeriya mr jamin christoph wanda ke bayyana hakan yayin da yake magana a wani taron haɗin gwiwa tsakanin najeriya da Kanada don ƙarfafa matakan haɗin kai na tunkarar ƙalubalantar safarar mutane ga dai Hassan Maina Kaina daga Abuja da fasaran jawabin jakadan na Kanada a cikin wannan rahoto da aiko mana. Yana mai cewar matsalar safarar mutane a matakin duniya baki daya abin damuwa ne. amma girman wannan matsala a Najeriya ya shafi mutane da dama. Jakadan na kasar kanada ya ce a Najeriya kususan suna aiki tare da hukumar yaƙi da fitocin mutane ta Najeriya wato NAFTIP. da sauran cibiyoyin ƙasa da ƙasa ba wai kawai a gano masu tafka irin wannan aika-aika ba don a wargaza su amma so ake aiwata fukar hanci ta hanyar yin garki ana kuma yin hakan ne ta hanyar samar da kudaden tallafi a fannonin horar da jami'an hukumar naftif a fannin yin kaura wayar da kai don tunkarar yaƙi da bautar da mutane a zamanance da masu fara mutanen wannan kawance namu da najeriya zai taimaka gaya wajen ƙara tunkarar kalubalen safarar mutane a matakin kasa da ƙasa da galibi mutane masu rauni ne ke afkawa cikin wannan matsala. The Canadian government has for long supported the efforts of the government of Nigeria. Director General na hukumar yaƙi da safarar mutane ta Najeriya kenan, Farfesa Fatima Waziri Azi, wacce ta yaba da irin ɗimbin gudunmawa da ƙasar Canada ke baiwa Najeriya don kawo ƙarshen safarar mutane, wanda ta ce na ɗaya daga cikin manyan laifuka na take haƙƙin bil'adama a matakin kasa da kasa Abu na biyu kuma cikin manyan laifukan da suka fi samar da kuɗi a duniya. Ta ce a bara kaɗai hukumarta ta karɓi rahotannin safarar mutane dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in, kana so ɗari hudu da goma sha biyu ne aka yi safarar mutane zuwa kasashen waje a cikin gida kuma sau ɗari ɗaya da ashirin da shida kana an kubutar da mutanen da aka yi safarar su su dubu biyu da ɗari bakwai da arba'in da uku hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria. anjima kaɗan baba zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya A gurin taron Majalisar Tsaro ta Najeriya, masu ruwa da tsaki a harkokin tsaro a Najeriya sun tabbatar wa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari cewar a shirye suke su tabbatar da tsaro a lokutan zaben kasar. Daga Abuja ga rahoton Umar Faruk Musa. Bayan kammala taron na Majalisar Kole na tsaro a Najeriya, ministan shari'a kuma babban alkalinta abubakar malami ya yi mun karin haske dangane da bayanai da kuma tabbacin da shugaba muhammadu buhari ke da na cewar za a yi zaɓe na gaskiya da adalci bisa ga kyakkyawan tanadin tsaro da jami'an tsaro suka bayyana masa cewa sun yi kuma za a gabatar da shi a ranar zaɓe inda yake cewa ka sani harkokin zaɓe suna da bukata har ila yau da kulawa da take da nasaba da tsaro saboda haka bukata ta kama ta a gayyaci hukumomin tsaro domin su yi nasu bayani akan shirye-shiryen da suke ciki dangane da ganin ayi kyakkyawan zaɓe a bisa adalci kuma ingantacce to yau ainihin su hukumomin da ke da nasaba da tsaro da suka hada da chief of defense staff chief of army staff da service chiefs dukkansu da supeto general na 'yan sanda da director general na ss da nia dukkansu sun zo sun yi kyakkyawan bayani na tabbatar da cewa shirye suke kuma tsare-tsaren da suke a kai ingantattu ne kuma akwai shirin yin zaɓe ranar 25 to kun gamsu cewa yawan jami'an tsaro da ke najeriya za su wadatu su isa a sa ido akan kowace mazaɓa domin tabbatar da ba a yi fitina ba hukumomin tsaro sun ba mu wannan tabbaci bayyane take cewa an yi zaɓuɓɓuka a kowane bangare na ƙasar nan cikin 'yan kwanuka na kuma an yi shi cikin kwanciyar hankali da limana saboda kamun samu natsuwa da gamsuwa cewa shirin su ingantacce ne kuma sun ɗauki kowanne irin mataki na ganin da cewa an yi zaɓen nan. amma ka san akwai bambanci tsakanin 'yan ta'adda masu sata mutane ko kone ofisoshin jami'an tsaro da sauransu da 'yan rigingimun siyasa shi wannan akwai wani tanadi na tabbatar tabbatar da cewa ba a samu irin barkewar fitina kamar haka ba bisa ga bayanan da jami'an tsaron suka yi wa shugaban kasa? tabbacin da shugaban kasa ne ma daga hukumomi na tsaro kenan kuma tabbacin da suka bashi kenan saboda ka ba mu da wani haufi ba mu da wani dalili na kawo taraddudi ko kwankwanto akan tsare-tsaren da suka shirya da kuma abubuwan da suka daidaitu za su aiwatar amma kamar da ka sani duka bukatu waɗanda suka gabatar bukatu na bangaren hukumar zaɓe bukatu na bangaren su kansu hukumomi na tsaro babu bukata ga ɗaya wadda suka gabatar wadda shugaban ƙasa bai tabbatar da ita ba shi kuwa babban safito jiran 'yan sandan najeriya usman alkali ya min tsokaci ne dangane da irin shirin da suke da da yawan jami'an tsaron da za a baza su a kowane lungu na najeriya domin tabbatar da an yi zaɓe na gaskiya da adalci. ai shi zamayin tsaron da ma suke zuwa rumfa ba wai suna zuwa rumfan ne saboda kariya irin kamar na wanda suke son su hana zabe ko wani abu su yawanci wannan wanda muke tura polling station ake cewa su wato yawanci ma ana irin maganan a shiga layi a yi kaza da sauransu ne amma wayanda za su duba irin wannan ai su cikin bindigogi suke cikin kayan aiki suke da sauransu suna patrol suna duk inda irin wannan matsalan zai faru mun riga mun karance su za mu zo mu ajiye irin wayannan mutane ganin saboda ba za mu ma bar su su fita ba kuma shine amfanin yawace yawace da sauransu da aka hana wanda duk wannan abin da ka irga ma ba mu sa sojojin da za su fito ba ba fito da namban eh, jami'an 'yan sandan ciki da za su fito ba ba mu sa 'yan sandanmu da 'yan civil defense wanda eh, za su fito da kayan yaki na patrol ba babban sufeto 'yan sandan najeriya kenan usman alkali da bayanin da yau manema labaru bayan da aka fito taron majalisar koli na al'amuran tsaro a najeriya umar faruk musamman amurka a abuja najeriya wakilinmu kenan umar faruk musa a tattaunawarsa da ministan shari'a abubakar malami da kuma babban sfeto janar na 'yan sandan najeriya usman alkadi Yanzu dai ga baba ɗauke da kashi na biyu na labaran duniya. a jiya laraba jill biden ta kai ziyara ta farko da uwar gidan shugaban amurka ta taba kaiwa a kasar namibia da ke kudu maso yammacin afirka wanda a cewarta ta zaɓi kasar ne saboda ƙwarin ta shugaban namibia da uwar gidan monica sun mata kyakkyawan tarba inda ta fara yada zango a nahiyar a matsayin uwar gidan shugaban ƙasa ko da aka tambaye ta dalilin da ya sa ta zaɓi namibia mara isasshen ruwan sama mara yawan al'umma da ke kudancin afirka a matsayin inda za ta fara yada zango tambayar da fadar white house ta ce hakan na nuna goyon baya da kuma mutunta nahiyar wanda ita biden din ta yi wata wata a kai ba mun so zuwa nan ne saboda kin san wannan karamar demokaradiyya ce kuma muna taimakawa kasashe masu bin tafarkin demokaradiyya a fadin duniya in ji ta mun haɗu a cikin watan disamba kuma muna ci gaba da ƙulla alaƙa zan iya cewa ni da monica mun zama aminan juna kai tsaye jill biden ita ce jami'ar fadar white house ta farko da ta kai ziyara a kasar bayan da shugaba joe biden ya yi alkawarin aika jama'an sa zuwa nahiyar sai dai ta bi sahun wato sakatariyar bitar amurka ne da kuma wato wakiliyar amurka a majalisar ɗinkin duniya Labaran duniya ke aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bar mu leƙa jihar Taraba. Wakilin Salisu Lado ya yi nazarin tarihi harkokin siyasa da kuma zamantakewar al'ummar jihar ga kuma rahoton da ya haɗa mana. talaka ka bar kuka a ka yancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka talaka ka bar jihar Taraba. Jihar Taraba jiha ce wadda ke da kabilu da yawan su ya kai saba'in da bakwai kuma jiha ce wadda ke alfahari da noma da kuma kiwo. Jiha ce ke da alfahari da albarkatun ƙasa iri daban-daban wani abin burgewa da abin sha'awa. Jiha ce wadda ke da babbar gandun daji mai suna Gashika Gumti inda masu yawon bude ido ke zuwa domin shakatawa da kuma kallon namun daji iri daban-daban katafarin gandun daji na Gashika Gumti da ke jihar Taraban arewa maso maso gabashin Najeriya ya samu ne a shekarar 1991 bayan haɗe manyan gandun dajin biyu na gashaka game receiver da ke Taraba da kuma na gumti da ke Adamawa dajin da ya kasance mafi girma a Najeriya da kuma na wasu ƙasashe a nahiyar Afirka baya ga ƙirƙirar jihar daga ƙasar Gongola inda aka raba Adamawa da kuma Taraba ta samu nata 'yancin inda Navy Captain Ambrose Adeyemi ya zama shine gwamnan farko a jihar Taraban daga bisani kuwa mulkin ta dawo hannun farar hula reverend jolin yame shine gwamnan farko na farar hula a jihar a gargashin tutar jam'iyyar sdp ana tsaka ga mulkin sdp a jihar taraban nan take joli ya sake sauye sheka ya koma jam'iyyar pdp inda kuwa ya sake ka karagar mulki a tutar jam'iyyar ta pdp wadda har yanzu jam'iyyar pdp ce ke mulkar jihar taraban hakan ta sanya muka tattauna da shugaban jam'iyyar sdp a jihar taraban kowane irin shiri suke da shi a jihar taraban wanda ya fara da sunansa ah, ni mai suna magana El Lafita Chagwa sai chairman SDP lallai kamar yadda kai tambaya magana shirye-shirye ai mu yi sa shirye-shirye mu ko gobe aka shiga sa ai muna shirye mu jami'ar SDP da mu Allah ya ba mu dan takara wanda ba da damuwa na magana kotu ba da damuwa na wani yana gaba da shi ba mu da wannan saboda haka tunda aka daga lokacin campaign mun shiga campaign gida gida gida muna bi mutane ba san muna campaign ba amma muna ga sama mun gama tare gaba daya da campaign saboda haka muna shirye Alhaji Tanko Bambo Andami wanda ke zama zama jigo kuma mai faɗa a ji a siyasar jihar Taraba wanda ya ce dukkanin jam'iyyun farar hula daga lokacin da aka kirkiri jihar zuwa yanzu ba wata jam'iyya da bata taka nata rawar ba. Tun da aka kafa Taraba da demokradiyya da jam'iyyar da take mulki a Taraba jam'iyyar PDP ne. Dukkan mu na haya PDP mu. To mun fita duka abinda muka bayar a PDP kirare ne. Kirare kuma ba a bukatar ne sai ran da za a hura wuta. Saboda haka batun jam'iyyar PDP me yau za ta fita ta je ta gaya talakawa. Za ta ce ta yi me ko ko a zabe ta mai za so batun jam'iyyar pdp ka aje ta je jam'iyyar apc kuma wata jam'iyya ce wanda mutanen da aka riga aka gaji da su ne suka tattaru suka koma wancan jam'iyya in ka dubi halin da suke ciki a jam'iyya ka ai mutane ne wanda ra'ayin su daya ya za a yi jam'iyya da ka shiga da karan da aka yi primary har ana gobe za a yi zabi duk ana shari'a ana kotu kuma ana samani a wani nasara. Alhaji Tukur El Sudi wanda ke zama shugaban jam'iyyar APC a jihar Taraban shi kuwa cewa yayi a halin yanzu su ma sun gama ɗinke dukkanin cikin bakin jakarsu domin su ga sun ba zama cikin yakin neman zaɓe a jihar Taraba Na ganin sun karbi mulkin jihar a hannun jam'iyyar PDP. Mun kammala duk shirye-shirye da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta shirya domin gudanar da zaɓe tunda da hakkinta ne ta gudanar da zaɓuɓɓuka a duk faɗin Najeriya. Muna da tabbaci ci saboda jam'iyyar da take mulki a jihar Taraba ta riga ta gama mana kamfen saboda ba ta yi aiki ko misalar zarratin a Taraba ba. Ita kuwa jam'iyyar pdp a jihar taraban cewa ta yi wannan batu da elsudi ya yi bayani ne kawai na ra'ayin kashin kansa zai yi matukar wahala jam'iyyar apc ta karbi mulki a hannunsu a ta bakin kakakin jam'iyyar pdp na jihar wadda ya fara bayani da sunansa kana magana da anitaran irama kakakin jami'an pdp a taraba state so shirin mu kamar da mun muna yi masa aikin da suna so kuma sun karbe mu da hannu biyu to jam'iyyar apc ta zargi jam'iyyar ku cewa bata aikata wani wani abun kirki a jihar Taraba ba saboda haka su suna da yakinin ma cewa su ne za su za su karbi ragamar mulkin jihar Taraba me zaka ce game da wannan batu kasha APC ban tana magana Taraba to su me suka yi in sun ce PDP ba ta yi komai ba su me suka yi wa mutanen Taraba shi kuwa dan takarar gwamna a tutar jam'iyyar APP mai alamar giwa a jihar Taraban Alhaji Danjuma Umar Zin wanda ya ce a dukkanin alamu dai jam'iyyarsa ta APP mai alamar giwa ita ce za ta kafa mulki mulki a jihar Taraban domin a cewarsa a yankin su mulkin ya kamata ya dawo idan aka bi dukkanin tarihi na siyasar jihar Taraba. Lokacin da aka yi kiretin Taraba, Northern Zone ita ta fara mulkin gwamna, Central Zone ta karba, Southern Zone ta karba. Wannan zaben da yake zuwa kuma ya kamata inda adalci da gaskiya Northern Zone ya za su fitta gwamna abin da babu karfin tsayawa kenan. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya. Talaka gaida Salisu Lado. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka ba. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da kuwa wani sabon shirin domin iyali alheri Grace Abdi ce ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Banda batun harkokin tsaro a Najeriya ɗaya daga cikin batutuwan da suka fi ɗauka hankali a ƙasar shine batun zaben shekara ta 2023 da mata ke ƙara ɗaura ɗamara domin ganin a wannan zaben sun sami kyakkyawan wakilci. duk da yake haƙƙan mata da dama da suka nemi jam'iyunsu su tsaye da su takara bata cimma ruwa ba matan na ƙoƙarin fargar da 'yan uwansu domin ganin ƙalilan da suka sami nasara a zaben fidda gwani sun kai labari a yau shirin domin iyali ya karɓi bakuncin hajiya khadija abdullahi iya takarar gwamnan jihar niger ta jam'iyyar abga da Mrs. Dorothy Nuwa Aken Over wadda ta nemi a tsaye da ita takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar SDP sai kuma Hajiya Mariya Ibrahim Baba yar siyasa kuma ya gwagwarmaya da ɗan siyasa Sa'idu Gombe domin nazarin wannan batu. Jagorar tattaunawar Shamsiya Hamza Ibrahim ta fara da tambayar Hajiya Mariya sanadin ƙalubalen da mata ke fuskanta a ganin an dama da su. musamman idan aka yi la'akari da rahoton da tsarin ci gaban jinsi na ƙasa da ƙasa ya fitar da ke nuni da cewa damawa da mata a harfagen siyasa ya yi ƙasa sosai a najeriya sai ta bayyana cewa dalilan suna da yawa in kin duba su mata tun da aka haiho su a gidajensu na iyayensu tun daga na ake nuna bambanci a assasa namiji ita mace kuma a nuna ta a dan kwafar da ita tun daga na aka samu wannan mishkila tun ban bamu gyara ba haka zai ci gaba mm. to kin ga ya kamata a duba wannan bangaren a san hanyar da za a gyara shi ɗaya kenan na biyun su mata in kin kula addini yana mana jagora a fannin rayuwar mu ya kamata malaman mu su rika fitowa suna ba da wa'azi bisa ga mai musulunci ya ce akan matsayin mace na wajen shugabanci ya kamata a fito da wannan kuru-kuru a sashi don ba yi wannan an yi wannan gyaran ba haka za mu ci gaba na zuba ruwa a rariya tun da dai kowace mace tana karkashin wani ko karkashin mahaifinta ko karkashin miji a rayuwanta gaba daya a karkashin wani take to in ba a kawo wannan gyaran ba to wannan yana tawaye mana eh, samun ci gaba sannan kuma na ukun su shine mata ya kamata mu gaya kanmu gaskiya mu yi karatun ta nutsu ita mace mai karancin shekaru tana aure gidan miji tana da 'ya'yan ƙanana za zama sanata ta tafi abuja ta bar 'ya'yanta da mijinta a gida ai wanda ma ba a ɗauko hanya mai ɓullewa ba kamata ya yi mu mata mu zauna mu tsara yanda za mu rinka fahimtar da mata 'yan uwanmu daga ƙasa kin ga dai muna da local government guda hudu ko a Najeriya to mata a waɗannan wurare kamata mu fara rawa councilors da suke harka a cikin al'umma sai mu kokari mu shigo da matasan matanmu wanda suke da yan kananan yaya mu sa su su dinka shiga suna suna rike irin wayannan madafun iko sai kuma su samu gogewa sannan daga nan sai kuma a tafi gaba a nemi local government chairman daga nan kin ga mutum na samun experience mhm. amma kawai kina zaune kin yi tunanin kina so ki zama yar siyasa kawai sai ki tashi ki kina neman sanata saboda haka dole mu fara daga ƙasa mu taho sama mhm. to in muka haka sai mu tasiri ni shawara ta kenan to bari mu dawo gare ki mhm. a Mrs. Durton a kasancewar kin wato bayyana aniyar ki ta tsayawa takarar shugabancin Najeriya to kuma kwatsam sai muka ji baki kai ga labari ba dan muna ganin mata wasu lokacin ana kashe musu karfin gwiwa ko kuma su da kansu ma wani lokaci suke fita ma daga su rasa karfin gwiwan cewa ba za su iya gogayya da maza ba menene ya faru abubuwa daban-daban na fari shine kulle-kullen da maza ke yi a fati kina juya baya sai su yi gefe kina dawowa sai su ta dariya da ke ashe suna nan suna wani kulle-kullen su da ba na gari ba ne za su shirya yadda za su yi su yi frustrating mata don ka samu ci gaba to a wajen takara na naga wannan na biyu shine kuma rashin kuɗi da ana bukatan kuɗi sosai ni na shiga takarar da na san ina da qualification da ya kamata ina da experience da ya kamata gogayya wala ina kuma tare da matasa daban-daban da nake koyar da su yadda za su ya su bi su yi nasara cikin wannan fannin siyasa shiga na neman ilimi ne kuma a ta wannan hanyar to yanzu ma na gane ko kudaden nawa ne ake bukata ai wannan takarar har a iya a ɗauki candidacy na party kuɗi ne masu yawa yawancin mata kuma ba mu da shi don an takura mana tun muna ƙanana yadda hajiya maryam ta faɗa so mu ba mu samu zarafin neman kuɗi yadda ya kamata ba muna nan muna ta kula da iyali sai gashi kuma mun shigo siyasa in mun ba dama hagu ba godfather ba wayanda za su kawo jakan kuɗi su ajiye mana don mu wannan takarar to abin da ya kamata mu yi mata mu san yadda za mu yi mu tara arzikinmu yadda 'yan mata sun fito sai mu nuna musu goyon baya ana taimaka musu a ta uh, hanya daban-daban na ba da ilimi na ba da shawara ga eh, yadda siyasan ke tafiya irin abubuwan da ke iya faruwa yadda maza suke shirye-shiryen su don su cire mata wani lokacin abubuwan da suke gaskiya bai kamata ba akwai zalunci a ciki akwai cin mutunci a ciki ino wayansu za su yi wani alkawali ba za su cika ba eh ban katse ki ba a kasancewar batun da hajiya mariya ta ta ce ya kamata a faro tun daga ƙasa shin wannan shine farkon shiganki harkan siyasa ba zan ce shine farkon shigan siyasa siyasa na ba don tun da na tashi a gidanmu ana siyasa sosai ni kuma ba yar kallo ba ce ana yi ne ma ina shiga ina dan sa baki in an ka zo wajen campaign ne ina yi amma wajen takara ban taba takara ba this was uh, wannan shine uh, farkon takara da na yi kuma a ra'ayi na ba dole ne wa dukkanmu mata sai mun soma daga grassroots ba mm. wa'yansu za su yi tun daga karkarar nan nasu kenan amma akwai matan da za su iya su ɗauke shi daga wajen senator su ɗauke ta wajen president amma abin da ya kamata mu kula da shi shine cewa dole mu samu mata da za su yi takarar nan na su councilor da na local government don shine structure shine tsari da zai rike mace har ta iya ta samu nasara a wajen su senator da in ba wayannan matan suna gwagwarmayan kamfe ma maza Yi don ba mata a wurin to bai kamata ba ba za mu samu masu taimako mu mu tashi tsaye ba to a hajja khadija abdullahi iya kasancewar yanzu kin yi fafutuka kuma kin yi tsayin daka har kika kai ga kece fa wacce aka fidda wacce za ta jagoranci wannan jam'iyya take a fagen neman gwamna a jihar Neja shin wani irin kalubale kika fuskanta kasancewar ki ya mace ni gaskiya farawan kamar inda su yayye na suka yi magana ni ba na son politics gaskiya ina cikin mutanen da ko aikin da nike ba na son harkar siyasa amma kin san komai da allah ya riga ya rubuta maka ba inda ka iya ina zaman zamana for the past eight months ana damina na fito na fito na fito da zan fara da sdp finally dai na zo na yadda daga anan na fito shi ma din ma ina zaman zamana ne da aka kira ni na zo na um, zama aka yi nominating ina as vice presidential candidate in 2018 so wannan ma the same thing so ina ta jan baya ina ta jan baya ina ta jan baya sdp din suna jira na na zo na yi filin fom na ma fara filin fom da su sai suka ce suka ga mu inda ta ce batun kuɗi na ce ni ban da kuɗi dama na gaya muku tuntuni ban da kuɗi kuma fama abin nan fati din da nike ba su tambaye ni ba su dame ni batun kuɗi ba so in dai batun kuɗi ne gaskiya ku bani sai suka ce a ah, no za su rage min na zauna na ta jiran inda zan samu kuɗi ina zama sai ga yan afgas suka zo har gidana suka ce su fa gaskiya sun ji cewa zan shiga sdp sdp bai da structure so sai na ce to na tuna da abin da ya same mu a 2019 dai na fara consultations da mutane sai na ji aka ce gwanda dai ke shiga abga because after um, pdp da apc abga seems to be the next one a niger because they are suna da na structure batun kuɗi ya dawo kuma sai na ce to ni dai ku bani zuwa friday in dai kuɗin nan bai zo ba that means STR da na yi ba zai yiwu ba kenan dama kuma ina neman excuse ne don kada a ce an kira ni baka je ba to na ce to ya Allah kai ne dai ka sa aka kira ni in dai kana so in yi wannan abin zuwa har 26 ba kuɗi kuma 29 za primaries na afka kwana uku suna ta kira na suna ta ina zaune aka kira ni kudin form din family friends din ya sai kin yi fagogo tunda an kira ki je ya ba da kudin form din ya ba da kudin komai da mutanen da za mu je kafin ma lokacin team din masu informi sun fara aiki a takaice kenan kin samu goyon baya na samu goyon ba. bari dan dawo da ke baya a kasancewar kin yi bayani akan cewa ke fa baki son harkar shugabanci musamman ma siyasa kuma bisa tarihin ki da muka gani kin jagoranci abubuwa ke ce ma shugaban wata kungiya da ke duba irin harkokin mata a nahiyar Afirka to me yasa baki son siyasa ganin cewa shi ma wani fage ne na shugabanci wanda kuma zaki tafiyar da al'ummar ki to sai ku biye mu a shirinmu na gaba domin jin amsar wannan tambaya Kafin nan a madadin bakin namu Hajiya Khadija Iya da Mrs. Dorothy Nuhu a ova sai kuma Hajiya Mariya Ibrahim Baba da kuma Sa'idu Gombe. Sai kuma wakiliyar Shamsiya Hamza Ibrahim da ta jagoranci tattaunawar da kuma Jumbe Hamza da daidaita sauti da ba da umarni a madadin su duka. Alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. Mata su ne duniya sune ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke to a gaida alheri grace abdu masu sauraro iya abin da za mu iya kawo muku kenan saboda lokaci sai kuma dan an jima kaɗan da hantsi za mu sake shigowa da wani sabon shirin da karfe takwas na safiyar yau yanzu a madadin baba makeri da ya taya na gabatar da shirin da kuma dadi balewa da ya bada umarni da ma na namu na yau Ni Hadiza kyar da na hada na kuma gabatar da shirin ke cewa ku huta lafiya sai Allah ya kara hada mu. Ma